أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah wanda ya halicci kowa da komai ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci darussa wanda muke ƙoƙarin fahimtar da mu menene aƙida kuma mecece kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita kuma muna ƙoƙarin Allah subhanahu wata'ala da ya taimake mu cikin fahimta mu duka baki ɗaya ya ba mu damar samun aikatawa natijar wannan aƙida ɗin mai kyawo mu aikata ayyuka masu kyawo ta yadda za mu samu. babban rabo a wannan duniya ɗin kun mu samu babban rabo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar lahira insha Allah idan ban manta ba muna cikin bayanin sifofi na zati na Allah subhanahu wa ta'ala mun san suwaye sifofi na zati yanzu mun zo mun ɗauko daki-daki muna bayanin haƙiƙanin kowace sifa da dalilanta a inda muka kawo dalili na rayuwa mun ce shi ne fiyayyen dalili kamar shi ita ce fiyayyen sifa ta zati wadda idan baka ɗora ma halitta ita ba to lalle duk sifa da za ka zo idan ka ce kana son ka ɗora ta ɗorawa bai da wani amfani kamar abin da bai taɓa samun rayuwa ba kamar ya ne ba a taɓa haihuwa shi ba baka cewa ai mai ilimi ne ai mai kaza ne mai kaza ne ba za ka iya ba saboda mutum bai ma zo duniya ba kaga za a yi mamakin ka to haka nan in ka ɗauka musamman sha'anin Allah subhanahu wata'ala ka ce ka jaye mai rayuwa in ka ce Allah ba raye ne ba to lallai duk abin da zaka zo da shi na sifa mai kyau mai kamala zaka zo da ita ne kamar kana yin gini ne na toka wanda bai da wani asasi saboda aka aka ce kenan fiyayyen daraja ko fiyayyen sifa ta Allah ita ce ta rayuwa bayan mun nuna wannan harka abin da ya shahi rayuwa ta Allah subhanahu wata'ala yanzu abin da muke so mu kawo shine dalilai Ta rayuwa mutum ya tambaya ce muna so a yi mun bayanin dalilai wanda suke nuna cewa akwai Allah sai mu ce ga sunan ka saurara ɗaya bayan ɗaya dalili na farko wanda ke nuna akwai Allah subhanahu shi shine da suke ce ma dalili wai am me wanda ya game dukkan abin da muke son mu yi ishara kan shi bayanin shi shi ne wannan dalilin me wanda yake game komai yadda muka ga halittu ga suna a wannan donan ƙasa ɗin suna rayuwa ga munan muna rayuwa da duk abubuwan da suke kewaye da mu masu rai masu lumfasawa rayuwa suke yi kuma asalin wanda ya ba su rayuwa din kamar da mun tabbatar da shi shine wajibul wujud ma'ana shine Allah subhanahu ta'ala. to yaya za a yi a ce in yarda ga abubuwan rayuwa ina ganin su ni kan kaina ina daga cikin su alhamdulillah amma ya kasance in ce wanda ya bani rayuwa wai shi yanzu ba raye yake ba kaga wannan hankali bai karba shine suke cewa wai dalili am wanda duk kowa yana iya sallamawa da shi ba tare da wata matsala ba sai mu zo yanzu dalili na biyu don saboda kan mutum ya lokaci cikin wannan dalilai din dalili na biyu shine wani nakali da aka yi an samo kenan daga wani babban malami wani mariganyi daga cikin malamanmu musamman bangaren shi'a wanda ake ce ma khaja nasiruddini at-tusi shi wannan babban malami ɗin wanda ake ce ma khaja nasiruddini at-tusi a cikin littafin shi na kashful murad ya zo da bayani inda yake cewa kenan wannan wani dalili ne na biyu kusan wannan dalilin da muke kawowa duka na hankali ne daga ƙarshe za mu kawo dalili na naƙali ma'ana na alƙur'ani ko ruwayoyi wanda suke ce manakali kenan tun yanzu mu sani duk lokacin da aka ce za a kawo dalilai to ana fara kawo mafi yawa dalilai na hankali da farko bayan an ƙare kawo dalilai na hankali sai a zo da dalilai na nakali wanda suke nuna kuma akwai Allah ko kuma akwai abin da muke son mu yi bayani kan shi musamman mu yanzu muna son mu nuna Allah raye ne kenan yanzu muna nan ga kawo dalilai bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya dalilan da suka shahi hankalin da yake nuna mamu Allah raye ne wannan dalilin na biyu wanda aka samu daga shi wannan khaja ɗin sheikh kenan khaja suna cewa khaja saboda kamar mahaifiyar shi kenan ita ce kamar ɗiya ce ga annabi duk mafi yawa su suna wannan ta'abirin da gaji an ce khaja to suna nihin kenan wanda inda mahaifin shi ke jika na annabi za a ce mai sayyidi ne amma saboda mahaifin shi ne sai a ce mai khaja to shi wannan bawan Allah din babban malamin nan cikin littafin shi kamar da muka ce yana cewa wa kullu alimin qadirin hayyun bi darura ku ji da kyau wa kullu alimin qadirin hayyun bi darura wai dukkan wanda zaka cewa ga yana da ilimi ga yana da iko da ƙudura yace to lazimin mai ilimi mai iko to dole ya kasance raye ne kenan wannan kusan muna iya cewa in mun aji hankalinmu wannan wani abu ne wanda yake ƙara ƙarfafa dalilin harko wanda muka kawo to yanzu sai mu zo ga dalili na uku inda shi kuma dalili ne na 'yan falsafa dalilin 'yan falsafa suna cewa a dalilin a wata ƙa'ida da suke zuwa da ita suna cewa akwai cikin halittu waɗanda ake ce ma wai mujarrad akwai kuma murakkab da sun ce wai mujarrad suna nihin wanda ba jiki ba duk wanda baya da jiki to mujarrada ne wanda ke da jiki shine suke ce murakkab kamar mu yanzu mutane tunda muna da jiki muna da ruhi amma muna da jiki su ce mu murakkab amma waɗanda ba su da jiki kamar yanzu cikin waɗanda ba su jiki kamar mala'iku ba jiki ne gare su ba kamar ruhi na mutum ruhi na mutum shi kan kashe mujarrada ne ba tare da jiki ke ba shi ruhin shi kadai amma in ka haɗa mutum gaba ɗaya to ruhi ne da jiki haka nan Allah suna cewa mujarrad ne saboda baya da jiki to duk wanda baya da jiki aka ce lazimi shi ya kasance yana raye don shi bai karewa a nan ne ma suke cewa dan adam bai karewa ruhinka ana yin sama da shi ne lokacin da za a raba shi da gangar jiki kenan duk dan adam lokacin da zai mutu ruhin shi ana raba shi ne da gangar jikin shi shi ita gangar jikin din ana iya sa ta cikin ƙasa ta narke ta zama ƙasa tare da kasa. amma ruhin wa za a je da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan shi ba zai canza bai sa ko yana nan yadda yake to suka ce duk wanda muka tabbatar da cewa ba ya da jiki mujarradi ne kamar da suke cewa a istilahinsu na 'yan falsafa to wannan lalle a raye ke don duk abin da yake mujarrad to raye ne wannan ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo su malaman falsafa a wurin tabbatar da rayuwa ta Allah subhanahu wata'ala yanzu bayan mun kawo wannan dalilai guda uku na hankali yanzu za mu shigo cikin bayanin naƙali wanda kenan ayoyi wanda za mu zo da su saboda kenan su karfafa dalili na hankali akwai wai ta hikima ta yadda mutum na iya tambaya ce yaya muke fara zuwa da dalilai na hankali sannan mu zo da dalilai na naƙal hikimar ita ce lokacin da mutum zai zo da dalili na hankali yana gamsar da har wanda bai imani da Allah ba amma lokacin da mutum zai zo da dalili na naƙali yana gamsar da kawai waɗanda suka yi imani da naƙal ɗin su ne ayoyi da ruwayoyi kenan wanda suka yi imani da su kaɗai ne in ka kawo musu ayoyi za su yarda da kai to yanzu tambaya waɗanda suke gane dalili na hankali su suka yawa ko kuma waɗanda suke gane ko suka yarda da dalili na Alƙur'ani da rawayoyi a nan wurin idan muna so mu gamsar da al'ummar duniya baki ɗaya mu hara zauwa da dalili na hankali wanda masu hankali su suka yawa akan waɗanda in muka kalla kawai sun yi imani da alƙur'ani da ruwayoyi suna cewa wani juz'i ne na wa'ancan mutanen kenan masu imani da alƙur'ani su masu hankali ne masu imani da hankali ne amma kuma lokaci guda kuma kana ƙara musu da ayoyi da ruwayoyi amma waɗancan su kawai suna aiki ne da hankali saboda haka na, a taƙaice kenan akwai hikima cikin fara zuwa dalilai na hankali wanda ya kamata mu gane mu lura da wannan to dalilin da za mu zo da sunan naƙal a nan su ne ayoyi da dama sun sha shajarwa da bayanin Allah subhanahu ta'ala raye ne akwai ma cikin ayatul kursiyu aya kenan wadda ake ce ma ayatul kursiyu cikin suratul baqara ta ɗari da biyar. Allah yana cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shine wanda babu wani Allah sai shi rayayye kuma mai ƙarfin iko shine wannan Allah kai ƙari kuma a cikin suratul ghafir aya ta biyar. Allah me yake cewa yana cewa huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wata'ala a nan wurin yana cewa ku roƙe shi shine Allah rayayye shine Allah rayayye babu wani Allah kuma sai shi ka gani sai ce mu roƙe shi kuma muna masu kaɗaitawa mu ba tare da buƙatar kowa ta wani kawai sai Allah mukhlisi na lahuddin mu tsarkake addini mu kawai gare shi dai roƙon nan ibada ce shi ne addini sai ya ce mu gode mashi kuma a wani wuri kuma mu ƙara kawo wata aya kenan ta uku misali inda a cikin suratul furqan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wata wakkal alal hayyil ladhi la yamut wa sabbih bihamdihi yake cewa ka dogara da Allah wanda baya mutuwa rayayye ne shi alhayyul ladhi la yamut la yamut kuma kayi tasbihi ka tsarkake ka tsarkake shi daga dukkan abinda mushirkai suke raɓa mishi wannan shine Allah rayayye wanda muke son mu tabbatar da rayuwar shi daman akwai ta muna kawo dalilai ne kamar da muka ce dan mu ƙara samun yarda da cewa Allah nan wai namu yana nan raye Allah ya ba mu ikon bauta ma shi kan kai shi Allah din subhanahu wata'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin